Tsaka mai wuya. Tun da aka yi Najeriya ba a taɓa yin shugaban ƙasan da ministoci suke zolayensa kamar Buhari ba. Ba a taɓa yin shugaban ƙasan da ministoci suke satan kuɗi na wuce hankali kama wannan gwamnati ba. Wato wannan aji a sai mun bincika wannan. Ku je ku bincika ba a yakan corruption because ina budget wani ya yi maganar budget. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Menene muhimmancin wannan ziyara ta shugaba Buhari mun duba shine shugaban Afirka na farko da zai gana da shugaba Donald Trump tun da ya samu wannan mulki. Wannan zuwansa za ta taimaka a wurare da yawa. Za mu san yaya ake ciki da Donald Trump da kuma ƙasar Afirka da kuma Najeriya. a tattalin arziki ya kake ganin me kake sa ran shi shugaba buhari ya zanta da shi shugaba donald trump ina ga akwai abubuwa guda hudu da ya kamata mu bi ta su wanda akwai yarjejeniya tsakanin najeriya da ita inda har muddin amurka tana so ta taimaki najeriya duk gwamnatin da ya zo mana nasiru zaka ji za a ce ara yana da muhimmanci a ajiya amurka yana da muhimmanci amma mai amurka ya producing tun da clinton bin clinton ya kawo nexim bank nigeria obama fa sai ebola ya dan bada gudunma wanda ya sake farke kudin sama in ka gaba ture zai ce maka zai taimake ka to zai kashe ka ne To yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake kammala ziyarar da ya kawo takwaransa na Amurka Donald Trump a nan Washington, bari mu koma can gida Najeriya mu ci gaba da muhawara kan yadda yake jan akalar ita kasar. muna da shiri guda biyu da suka rage mana na muhawarar da Hassan na kai na wakilin muna Abuja shirya muna can Abuja din tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Comrade Isa Tijani inda yau za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya da tambayar shi Comrade Tijani din kan yadda shugaba Buhari zai iya sake janyo mutanen da suka taimaka mishi a zaben shekarar biyar su sake tura mishi motar a zaben shekarar 2019. Comrade Isa Tijani idan misali shugaba muhammadu buhari zai kara neman takarar shugabancin najeriya a shekara ta 2019 idan allah kai mu wasu da dama daga cikin manya-manya mutanen da suke tare da shi da suka masa aiki a shekara ta 2015 suna ganin kamar sun tura motar ta bar su da yaƙi wasu kuma suna ganin kamar kwata-kwata ma ba a yi da su a gwamnatin na tuna kafin tsohon mataimakin shugaban najeriya bar jam'iyyar atiku abubakar ya yi korafin cewar duk abin da ake ba a yi da shi ba a tambaye su ko kuma ko irin wani mutanen da yawa misali irin su buba galadima irin su lahaya hamma da sauransu amma su misali eh kana ga misali idan har zai nemi shugabancin kasar nan waɗannan mutanen ba su zama masa kamar matsala domin sake samun nasara ba yawa iya hakuri ka ɗan minti ɗaya bari in gaya ma wani abu ɗaya gyara kayanka ba ya zama sauke mu raba wa'annan korafe-korafen na wa'anda suka kewaye shugaba Buhari suke kawo matsala ai uwar gidansa ma ta taɓa yi shin za a ce kinsa take ne kin shugaban ƙasa take ta faɗi wannan in ni dan kiyaya ne matarsa yar kiyaya ce matar da suka shekara da shekaru mu koma kan wannan bayani naka ai mu abin da muke so mu tsallaka kenan ko rantsuwa zan yi kai ko shugaba Buhari ya ce ba zai tsaya takara ba mu za mu ce zai tsaya ka san dalili muna ganin cewar akwai aniya an ɗora turba akan bigiran da ake abubuwa ne da za su iya kawo ci gaba amma in an yi gyara in muka tafi a wannan makauniyar soyayya din ba tare da an gaya mara komai ba to shine za a faɗa rikicin waɗannan mutanen da suke ganin cewar an ci yaƙi da su an basu ko ko ba ma basu kama ba kafin ci magana na kuma suna da dama akwai wanda suka bada gudunmawa ta karfin su ta tunanin su ta kudaden su ta komai an zo ba a yi da su kafin ci magana na akwai waɗanda suke ganin cewar amma saurari muryar su din kawai a gyara wani abu ya gagara domin yan kiɗan ki na wannan sun kewaye shi sai abin da suke son ya ji zai ji sai abin da suke son ya gani zai gani mm. barista abdullahi akan wannan magana dai kai baka ganin cewar da yawa daga cikin waɗanda shugaba muhammadu buhari ya naɗa su makaman nan wasu ma yan kiɗan ki na joniya kamar yadda kuma yake faɗa ba gana ka ne misali in ka kula ministocinsa gaba ɗaya lokacin da aka bayyana sunan su da yawan su an yi ta zanga-zanga cewar ba ma yan siyasa bane ba a san su ba To, wannan gaskiya ne. Ah, shi dama tafiyar siyasa, shi kwamnar Isa Tijjani na san ya fi ni sani, na san ya fi ni sanin kan harkar siyasa kuma ya san waɗannan abubuwan da zan faɗa. Mafi akasarin lokaci Malam Hassan shi ne ah, akwai tafiya da ra'ayi na siyasa. In aka gama ba lalle ba ne ka ga mutane da aka yi tafiya da su sun samu sun mori wannan tafiyar da aka faro da su. wannan yana faruwa sosai sai ka ga wasu waɗanda yawanci ba a dafa tuwon da su ba amma sai ka ga wurin kwasa an kwashe tuwon an raba su ne kuma a gaban wurin kanci wannan da ne a siyasance ba daidai ba ne ba abu ba ne da mutanen siyasa suke so mutanen siyasa ba sa son wannan abubuwa amma ina gama reality abin da yake faruwa ne kuma muna fata akwai irin waɗannan abubuwan za a ɗan gyara su a bisa wannan tafiya da ake wato kaga yanzu mun bar harkan a mulki kenan wato governance mun dawo kan harkan siyasa akwai kwamiti in ka ba kamanta ba a kwanan baya da shi shugaba muhammadu bari ya kafa ƙarƙashin shugabancin wato jagaba bargo wato ahmed bola tinubu da tsohon gwamnan eh, ya faɗo kan cikin terms of reference ko abin da shi bola ahmed tinubu zai yi a cikin gyare-gyare da zai yi na mutanen da ba su jin daɗin gaba ɗaya jam'iyyar mai ci a yanzu wato jam'iyyar apc so kaga ai ya nuna kenan shugaban muhammadu buhari ya ji kukan 'yan siyasa ya ji kukan 'yan jam'iyya tunda har yayi yunkurin naɗa wani babba da yake ganin shi zai iya jawo kan 'yan siyasan nan a ji koke-koken da ke faruwa da bangarorin da yake faruwa da sauransu so kaga ya nuna cewa yana sane da abin da ke faruwa kuma da isa tijani mm. idan muka duba koke-koken manyan 'yan siyasan nan ta apc misali mm. kaga dai tuni abubakar atiku abubakar ya kama gabansa mm. yanzu haka kwankwaso ma ana gansa ana ganin sai yana kuskus da wasu manyan 'yan pdp a kasa sannan manya-manyan 'yan siyasa irin su alhaji buba galadima da zai sauransu hakan nan kamar suna fushi kana ga buhari ba zai ce bai zaka cewa waɗannan mutanen duka sun kama gaban sun bar shi misali a to alhaji ai abin da zaka tambayi kanka shine in ba rami in ji makaho me ya kawo ba rami in ba matsala apc me ya kawo a nada asuwaju bola tinubu ya zo ya sasanta ai daga kalmar a sasanta ka san da matsala kenan ka fahimci maganar nan shi abin da muke magana shine shugaba buhari kai kasan kanka fiye da kowa a duniya kai ne shugaban najeriya ba wani ba duk wanda za a ce yana taka rawar gani a gwamnatin kanan yana yi ne saboda ka sale masa wa'annan abubuwa mutane na gaya maka daban-daban kama daga atiku kama daga kwankwason kama za a ce kwankwason bai bada goyon bayan da yanda za a yi shugaba buhari ya zo kan mulki ba za a ce atiku bai bayar ba za a ce bola tinubu bai bayar ba ga bukola saraki bola tinubu ce nike a tarihin najeriya ma an taɓa yin abin da bola tinubu ya yi wai yaushe ne aka sa wani shugaba ne ya samu goyon bayan da amincewar yarabawa suka zaɓe shi kamar yadda suka zaɓe shugaba buhari akwai shi to idan me za a ce mutane sun ba da eh, yarda da aminci kuma rana ɗaya kawai ka zo ka ce bari shi kenan don saboda wasu suna da buƙatar sai an yadda suke so sai ka je ka soka ma burgamin da ka sa nono a ciki shi kenan ya zube bai daidai ba bari sale abdullahi hmm. har yanzu akan wannan magana eh. idan muka duba su eh, injiniya dr rabi musa kwankwaso hmm. su dr boko nasaraki su injiniya buba galadima su sule hamma hmm. duk waɗannan manya-manyan 'yan siyasa ne a ƙasa kuma kamar yadda ake tafiya yanzu kamar gaskiya ba sa jin daɗin wannan tafiyar ba ka ganin cewa akwai buƙatar a yi gyara Ah, amma akwai yara da zama ɗaya ka cire da Allah ka cire injiniya Abubakar Galadima baya ciki baya cikin tafiyan APC ba a yi tafiyar apc da shi ba wannan zan iya gaya maka in kuma akwai wanda zai ja ni zan ja da shi saboda ina cikin tafiyar apc tsungum inta ina cikin presidential council member eh, ina ina komai na apc babu ba galadima cikin tafiya amma an riga an yi hannun riga kafin a yi wannan maja na apc saboda haka mu dinga mu ci da buba galadima ciki mu ji da su minti daya kai ka ce kana da ja da kyau kuwa bari ka jin ga maka buba galadima ya bada gudumawa ɗari bisa ɗari yanzu lalle baya tare da shugaba buhari na yadda da wannan ka fahimci magana nan bai yi ah, a baya su wane ne buharin ba su buba galadi ba ne in wata matsala ta faru ba na son in shiga cikin me ya faru tsakanin su wannan ba abin da ya shafi na ciki dangantaka ce ta mutum da mutum in mutum ya ga cewar ba zai da dan uwansa ba wannan daban da ya Hama da da da Bubu Galadima sun yi iya nasu rawar ganin akan magana Buhari a Najeriya in yanzu wani dalili ya zo ba sa tare ba ni bane in fito in ce zan soki abun ko in ce ba su yi daidai ba kuma shin Bubu Galadima ba APC yake ba in baya tare da shugaba in ya ba da gudummawar APC ta ci zaɓe waye aka ba gudumawa ina za ta koma so saboda haka zancen a ce wai buba galadima baya cikin wannan magana akan me wani dalili ya ba da gudumawansa irin yadda zai iya kuma ɗari bisa ɗari amma a yanzu tafiyarsa da shugaba Buhari ta yi tsami wanda nake zargin kila kila wa'annan yan kuci kubamin ko kuma yan gaza ganin ko kuma a'a yan kiɗan kinijan sun haɗa rigima da watakila zai zama ya zama babban abu Allah kiyaye na ga barista ka da kawai baka amince da wannan bayanin na comrade ba ah, To a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana na wannan muhawara ɗin da za mu da Allah kai makon gobe mu kammala da ita kafin mu shiga jamhuriyar Nijar su ba mu ji irin wani siyasa da suke toyawa a can. Muna da kara godiya ga su bakin namu barista Aliyu Abdullahi da kuma kuma da Isa Tijjani da kuma shi jagoran muhawara ɗin wato Hassan Maina Kaina wakilin mu a can Abuja. A madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sakwata a nan Washington DC. Mun ba ku lafiya.